الرحيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجلنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau ashirin da uku ga watan Dulqada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau ashirin da shida ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci jami'u shekhi talfata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako kamar yadda aka saba a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wal nafar babban malami al-imam al-muhaddith Ahmad ibn Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zabidi alaihi rahmatullah wannan zai zama majalisun mu na 60 36 kuma muna cikin kitabul ilm zama tashi babu man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fid din babu man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fid din babu dake bayani akan cewa duk wanda Allah madaukakin sarki yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fid din sai ya fahimta da shi addini sai zama ya fahimta addini عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وأن حديث أن ساموش إلى الصحابة أن صلى الله عليه وسلم سيدنا معاوية بن أبي سفيان سيدنا معاوية خليفة ناشدة أشن خليفة مسلم أبو بكر عمر عثمان علي الحسن أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يا مسلم تخاف ما هي mutum ne da ya kasance mai kaifin kwakwalwa mahaifiyarta hindu bintu utba radiyallahu anha ta masa tarbiyya ta yadda zai iya shugabantar al'umma wata rana yana yaro wata mata ta zo ta gan shi sai ta ce dai wannan ɗan naki ya sudu arab zai shugabanci larabawa sai hindu bintu utba ta ce wai haku illam yasudi duniya shi wannan nan na ki rage mishi matsayi duniya zai shugabanta yana dai yana dai daga cikin shugabanni da aka yi masu iya mulki waɗanda Allah ya ba su hikima ya yi shekara kusan ashirin da ɗaya yana gwamna sha sannan bayan nan ya zo ya take zama khalifan musulunci na shekaru ba taɓa mushi zanga-zanga ba ko su ɗaya ba taɓa mushi zanga-zanga ba kuma ba wai da ƙarfin bindiga ya danna mutane ba a'a da hikima ta shugabanci Allah madaukakin sarki ya bashi wannan yana daga cikin sakatawar Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya musulunta ya musulunta kafin mahaifinsa wato Abu Sufyan wanda Abu Sufyan radiyallahu anhu shugaba ne daga cikin jagorori na sha'awa shi yake jagorantar dukiyar shawa domin kasuwanci wato ma dubu ne shi na kasuwancin shawa sai na muawiya Allah ba shi aya biyu akwai yazidu akwai kuma abdullah yazidin ne aka fi sani wanda ya gaje shi bayan rasuwarsa sai abdullahi wanda shi ba a san shi ba sosai shi ne farkon sarki daga cikin sarakunan musulunci da aka yi khalifofi a ya faɗi cewa khalifanci bayan su shekara talatin malaman tarihi suka bi diddiki suka ce wannan talatin ɗin shekaru talatin ɗin sun cika cif a lokacin da sayyiduna al-hasan radiyallahu anhu ya tashi ya tafi ya je masajda muawiya mubaya'a domin samun haɗin kan musulmai aka kira wannan shekarar da amul jama'a to daga nan ne sarauta ta fara Allah kare ya gare shi yana dai daga cikin sahabban annabi sama da suka sha ya ko suke shan ya kushi har yanzu a wajen yan bid'a yan bid'a suna ya kusassa musamman yan shi'a da kuma waɗanda suke sa rigarsu sun ki fitowa su ce su yan shi'a ne amma kuma shi'anci suke muna da su a wannan ƙasar ba abun da suke illa su soki sayyidina muawiya radiyallahu anhu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yadda da shi duk wanda ka ba shi sakataren ka to ba karamin aminin ka bane yakan san wani abun da kai baka sani ba sakataren mutum yakan san abun da shi mutum din bai sani ba duk wanda ya san ya ake ce masa sakatare ya san wannan ya san wannan magana da yake yi sadaka sakatare kuma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai rubuta wahayi biyu wahayin Alkur'ani da wahayin sunna sannan kuma ya rubuta wasiku na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa ga waɗanda manzon sama yake son a rubuta wasiƙar zuwa gare su sannan kuma ya karanta mu manzon Allah sama wasiƙa idan ta zo sannan kuma ya mai da martani wato ya ba da amsa idan wasiƙar ta zo wannan ba ƙaramin mutum ba ne. idan ka tuhumi wannan bawan Allah to kamar kana tuhuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa bai san abin da yake ba Wani ya billah saboda haka waɗanda suke suka sai na Muawiya a shedin akwai wani malami da ya rubuta littafi ya kara sai na Muawiya radiyallahu anhu tun daga taken littafin yana da ban sha'awa ya sa ma littafin ikratul kilabil awiya الطاعنين لخليفة المؤمنين معاوية إسكات الكلاب العاوية رفا باقنا كرنكا ما سهوش ولن دقيت انتشيني سوكا خليفة مؤمنين سيدنا معاوية رضي الله عنه نتابع كو الله شتيمة جيب وشيني يقول يتوانا حديثا Sai sayyidina muawiya yana daga cikin sahabbai waɗanda suke masu karancin riwaya ruwayansa ba su da yawa yana da taka tsantsan kafin ya ce manzo Allah sama ya ce wannan wata darajar ta ce taka tsantsan sosai shi yasa lokacin da zai faɗi wannan hadisin sai da ya ce kuntu aqalla ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan shi ni na fi kowa karancin hadisai a cikin sahabban annabi sallallahu ina da takatsantsan in ce manzo Allah sama ya ce to bayan sa sahabban da suka ruwaito al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa al-Faqih wal Mutafaqih ya tattaro riwayoyin sahabbai da suka goji wannan hadisi mai muhimmanci al-Imam al-Bukhari yayi babi da shi ya amma babin sa kamar yadda muke gani babun man yuridu bihi khairan yufaqihu fi din babin da zai bayani akan duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا معاوية في ناجم أيتي صلى الله عليه وسلم يناشيوا من يريد الله به خيرا دون ألا مدعوك تنسلكي نفن زدع الخير يفقح في الدين فهم تدشي الدين wa inna ma ana qasimun ni aiki na Allah ya nada ni a matsayin mai rabawa ne aiki na shine in raba wallahu azza wa jalla yu'ti Allah madaukakin sarki sarki mabuwayi shine yu'ti shi yake badawa ni aiki na in raba in kasa in ba kowa kasansa ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بذات بشيبة قائمة تنامي أيوة دكا على أمر الله أكن الأمر الله لا يضرهم من خالفهم باب وان دي إسيس با وان دي زي تتدسو من يتابع مصر يتابع مصر بايا تتدسو حتى يأتي أمر الله har al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo wanda hadisi haka sayyiduna muawiya radiyallahu anhu ya wato shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke gani hadisin yana magana akan fikhu a addini fahimtar addini al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi yake cewa Ahmad ibn Yahya al-Imam Sa'lab ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha da aka yi su a ƙarni na uku sunansa kenan laƙabinsa Sa'lab amma sunansa Ahmad ibn Yahya akwai littafinsa da aka tattara majalisu Sa'lab mujalladai biyu sun tattaro ra'ayoyinsa da wasu maganganunsa masu hikima a lugha to shine yake cewa yuqalu faquha ar-rajulu idza kamula ana cewa faquha kafun sai ai mata rufa ko a mata dhamma faquha ai kamula kenan wasu malaman kuma suka fassara suka ce ai صار الفقه له سجيا إذا أكت فقه فلان kamula كمل كمل في الفهم وانا ياتك fahimta. ko kuma su ce fara alfiqhu lahu sadiyya fahimta ta zama maka dabi'a ba abin da zaka yi ba zai fahimce ka ba to sai su ce faquha amma idan suka ce faqiha idza shada shay'an min alfiqh idan ya zama mutum ya kai wani matsayi haka sama a fahimta sai a ce faqiha akwai kuma faqaha ay makafun fatha shine su ce fahima kawai ya fahimta الإمام ابن kutaiba ta رحمة rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma malaman lugha yake cewa alfiqhu fil lughati al fahm abin ake ce ma a lura shine fahimta kawai akwai wasu malamai suka an ce alfiqhu fahmul ashiya'i daƙiƙa. fahimtar abubuwa masu zurfi su ne ake ce mashi alfiqhu har suke buga misali suna cewa ba za ka ce faqihtu anna a samaa na ba domin wannan baya lashe a ashyau daqiqa ba za ka ce na fahimci sama a saman mu take ba wanda hukai Ba shi nan kowa na gani ko idan ya ce suka ce ba za ka ce faqihtu annan al a sau min al sai ba za ka ce na fahimci goma ta fi biyar ba wannan wani abu ne mai wahala to wasu suka ce haka amma dai wannan magana ta cewa alfikhu alfahmu kawai fahimta suka kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana ma Allah tasbihi sai dai la tafqahuna tasbihahu ku ba kwa gane tasbihinsu ai la tafhamu wa ya kila sanar da kai cewa kwado idan yana wannan turancin nashi da yake yi tasbihi yake ma Allah kila haka wa ya sanar da kai cewa wata kila sauro da yake kuka a kunna tasbihi yake ma Allah ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمونه باكو فهمتر تسبيحهم so daga alfikhu a harshen larabci idan aka ce alfikhu shine alfaham fahimta kawai haka imam ibnu qutaybah ad-dinwari rahmatullahi alaihi yace sannan suna ce ma malami kawai duk wanda ya zama malami suna ce masa al-faqih al ai malami kamar yadda a kasar Hausa bangaren Fulani suke da muhibbo kuma suke da fodiyo mojibbo malam kenan kuma faqihun kenan masalin fiqh haka idan suka ce fudiyo shi ma al-faqih kenan masalin fiqh to duk masani akan ce masa al-faqih an tambayi al-imam Sa'lam Ahmad ibn Yahya rahmatullahi alaihi a game da faɗin Allah ta'ala da yake cewa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda Allah ya bashi hikima to hakika Allah ya bashi alkhairi mai yawa sai al-imamu Sa'lab sai ya fassara al-hikmatu sai ya ce al-fahm fahimta kaga man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda Allah ya bashi fahimta to hakika Allah madaukakin sarki ya bashi alkhairi wanda ya kasance da yawan gaske mun gane al-imam sa'id ibn jubair rahmatullahi alayhi babban tabi'i aka tambaye shi aka ce ma huwa al fahimtar addini sai ba da wani tarihi mai ban sha'awa sai ce al-ilmu bi amrillah wa ma laha Allahu anhu abinda ake ce ma fiqhu shine al-ilmu bi amrillah sanin umarnin Allah wama ma naha Allah anhu da kuma sanin abinda Allah ya hana shine fiqh wa ma amara min al-ilm bi sunnati nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi na ilimi a cikin sunnar manzanta sallallahu alaihi wa sallam sannan wal muhafazatu ala sannan kuma ka وذلك الفقه في الدين wannan shine fahimta addini a san me Allah ya ce a yi a san me Allah ya hana a cikin sunnonin manzo Allah sama da alqur'ani mai girma sannan kuma ka zama ka tsara wannan eh ka zama ka tsara wannan ka yi a aikace shi yasa wannan fikihun fahimtar addinin ba kawai shi kenan kai ta kawo matsaloli ba a'a shin kai ma kana iya kana kana aiwatar shi sa suke cewa ai malami akwai al'alimu billahi akwai al'alimu bi amrillah akwai malami masanin Allah akwai kuma malami masanin umarnin Allah su kan bambanta malamin da ya kasance ya san Allah ba dole bane kuma ya kasance al'alimu bi amrillah ya zama ya san umarnin Allah kuma yana aikata haka to haka suka fassara eh, abin nan suka fassara wannan al-imamu Abu Hanifa aka tambaye shi aka ce me al-fiqh sai ce ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha abu da ake ce mafiqh shine ma'rifatun nafsi rai ya san ma laha haƙƙinsa wa ma alaiha sannan kuma ya san me aka dora mata me aka dora masa yayi sannan shi kuma me za a masa amma idan suka ce al-fiqh a wurin malaman usulul fiqh da malaman fiqh shine ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyyah allati tariqu hal ijtihad shine sanin hukunce hukunce na shari'ar musulunci na aikace banda na aqida waɗanda ake sanin su ta hanyar ijtihadi shi kuma ijtihadi kala biyu in an ce ijtihadi shine bazlul wus'i bi qadri taqati ila ila ila wusuli ila istinbat al-ahkam al abin da ake ce mai ijtihadi shine malami ya baza kwanjinsa iyakar kokarinsa domin ya ga ya kai ya tsamo hukunci na shari'ar musulunci da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ka'idoji da ake da su na cikin babi wato na tsamo hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki shine ijtihadi shi kuma ijtihadi kala biyu ne akwai abin da suke ce mishi al-ijtihadu al-ibda'i al-insha'i akwai kuma abin da suke ce mishi al-ijtihadu الترجيحي الانتقائي الاجتهاد الابداعي الانشائي shine sabuwar mas'ala ba hukuncinta sai a kama malami sai ce ne hukuncin kaza akwai masail yanzu sababbi ga sanan ma aktaraha abinda malamai suke ce musu annawazib ko kuma su ce musu qadaya mu'asira suna nan da yawa sai a kama malami sai ce ne hukuncin su ba zai bude qur'ani ya ga hukuncin su alo malo ba ba zai gansu a hadisi ba sannan malamai da suka gabace shi ba su tattauna kan wannan matsalar ba sun mata hukunci ko sun samu mata da hukunci to yanzu aikin sa shine al-ijtihad al-ibda'i al-insha'i shine ake bukatar ya samar da hukunci sabo shi yasa aka mishi al-ibda'i wanda mutum yanzu shi zai samar da shi wanda ba a gabace shi a kansa ba shine zai samar da shi me hukuncin mutum matashi shi za ta haihu ko kuma matashi shi tana da ciki ko kuma matashi shi ta ɗau ciki sabo ko kuma kafin matashi shi ta ɗau ciki sai tafi wajen likita sai ya ce shi ɗan namiji yake so a haifa mashi abinda suke cin shi ikhtiyaru jinsil janin mutum ya zaɓa ɗan da yake son a haifa masa ko kuma ya ce ma likita shi mu iya mace yake son a haifa mai me hukuncin wannan haka sabon mas'ala ce kuma gabatan mu san da wannan fitina ba na ce mata fitina ba wai a matsayin na ce haramun ba ne, domin ba tattauna zan yi kanta ba amma fitina abin da ke shan fitina kaga wani abin da zai tada hankali ya yi, ko me hukuncin wannan ga sunan irinsu akwai a likitanci akwai a abin nan kasuwancin zamani tattalin arziki tsarin siyasa da makamantansu sannan akwai istihadi na biyu shi kuma shi ne al-istihadu at-tarjihi lil-intiqai mas'aloli ne da dama tun can da malamai sun tattauna akan su amma sun yi sabani akai wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza to sai a samu malami shi kuma sai ya zo ya mai sai tantance sai ya zaɓi matsalar da yake ganin ita tafi dalili ya fi karfafa ta sai rinjaye da ita to kaga duk wanda yana karkashin fiqh to shine nan ake magana kan saman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah madaukakin sarki yake san shi da alkhairi to sai fahimtar da shi addinin sa الإمام ابن حجر رحمة الله عليه وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام wannan hadisin duk da kankantarsa ya ƙunshi hukunce-hukunce guda uku ahaduha hukunci na farko fadlu tafaqquhi fi din falalar fahimtar addini ka zama ka fahimci addini alkhairin da Allah madaukakin sarki zai baka bayan ya baka imani da shi to babu kuma alkhairin da Allah madaukakin sarki zai baka fiye da ya fahimtar da kai addininsa babu a ce ka san ka fahimci addinin Allah za ka iya shigo hukunce hukunce a littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ka'idoji na shari'ar musulunci sannan kuma ka zama kai ne na farkon wanda zai aiwatar da waɗannan hukunce hukunce a aikace tare da ikhlasi tare da tsoron Allah tare da taqwa to wannan alkhairin ba alkhairin da ya fi shi a duniya duk wani alkhairi da zai zo to yana bin sa a baya bayan alkhairi na imani wannan yake biye masa to na farko kenan wa taniha sannan fikhu na biyu na wannan hadisin inji al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi annal al-mu'tiya fil haqiqati huwa Allah lalle wanda yake badawa hakika Allah ne ko da wani ya baka Allah madaukakin sarki shine ya baka Allah ne ke bada ba shi yasa sai wani ya dade yana nema Allah bai bashi ba wani kuma ya zo kwanan nan ya fara sai Allah ya bashi a harkar dukiya a harkar kasuwanci sai wani yau zai baka labari ya ce ya je gwanja su ne yan gwanja ya yi awon ya yi cikon goro yayi kaza ai sun yi ma kasuwanci tare da wane sun yi kasuwanci tare da wane amma har yanzu ce bai san iyaka hungun goran da ya kirga ba ƙwarya bai san iyakan nawa ya kirga ta gora ba amma har yanzu ƙwarya shi ba ta taɓa cika ba shi kuma kaga Allah ne mai badawa shi kuma wani kawai sai zai fara cikin yan kwanaki da abin da ya taba sai zama kuɗi kamar alki duk abin da ya taba shi ya zama kudi kaga Allah ne mai badawa wani shekarun shi sittin yana kasuwanci amma bai taba rike dubu sittin bai san shi ba zai ba ka labari ce yau shi ya kai shekara sittin yana kasuwanci amma dubu sittin ta zo mai a dunkule tashi bai taba ba wani kuma sai ya fara aikin ya fara kasuwanci kwanan shi sittin sai mallaki miliyan sittin Allah ne mai bada inna Allah azza wa jalla yuti Allah ne mai badawa shine wannan wannan da yake karantar da mu yana karantar da mu imani da kaddara imani da kaddara kayyade da cewa Allah madaukakin shi ke komai sannan al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yace wa thalithuha anna ba'd hadhihi al-ummati yabqa 'ala al-haqq abadan lallai wani bangare daga cikin wannan al'ummar diyar da aka kada aka raya aka kirba a turmi to suna nan za su tsaya akan gaskiya eh nan da manzon sune yace ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله بعدك على الأمة يكي نفي با أقوي حديثي دا يوا دا سقل وسقى فتح وانا سوا طائفة أكي نفي طائفة جماعة وسو جماعة ما لم يسن تتونا أكثر سواعي الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يشي إن لم يكن إن لم تكن أهل الحديث فمن هو إذا بس زمان ما لمن حديثي بسوا أكي نفي malaman sunna su ake nufi wanda suka rike sunnar manzo Allah sama suka karanta hadisin kuma suke aiki da shi ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين وزسم يا متشيدة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ودن دزات ونن إلم الناوع نسنة وني زوبايا ون وني زوبايا وني min kulli khalatin uduluhu in wasu sun tafi wasu su zo su ne uduluhu adilai amintattu waɗanda aka yadda da su yanfuna anhu tahrifal gali su ne suke kore ma ilimi da addini tahrifal gali, jirkitawa ta ɗan zakewa idan an samu waɗanda za su zama masu zafi to malaman hadisi suke kora wannan zafin nasu وانتحال المبطلين sannan kuma da juyawa ta masu ƙanna akwai waɗanda su aikinsu shine su bata addini to malaman hadisi ne ya tsifuna lahum bil miqat malaman hadisi suke tsayawa su kara addini sannan wata awilar jahili da kuma fassara ta jahilai wanda ba su san addinin ba amma kuma sai su zo su magana kansa to malaman hadisi suke ka فسون ونع الطائفة التي لا تزال على الحق حتى يأتي أمر الله ما لم يتقل شيء أمر الله شيني شيني النفخ في السور قل قيام الساعة دمو أنا حديث يتي حتى تقوم الساعة حتى قيامة تتعش قيامة قوم ذات تتعش بس أنبوغ قهو وشيني ونع على أمر الله ذلك to hadisin dai waɗannan abubuwan ya ƙunsa kamar yadda al'allama ibn hajar rahmatullahi alaihi ya bayani kai malam ibn al-qayyim a cikin miftahu daris sa'ada yake cewa wa hada yadullu ala anna من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا na wannan نوانا in an kishiyantar na nuna duk mutumin da Allah bai fahimtar da shi addini ba to Allah baya nufin shi da alkhairi ya zama Allah madaukakin ciki bai fahimtar da kai addini ba to Allah baya nufin ka da alkhairi kama anna man arada bi khairan faqahahu fi dini kaman yadda duk wanda ya kasance kuma Allah madaukakin ciki ya fahimtar da shi addini to Allah madaukakin ciki ya nufe shi da alkhairi shi yasa karshen tafewa shine Allah madaukakin ciki ya baka wannan matsayin kuma ka tambaɗar da shi ka walakantar da shi ka ci amanar Allah ka ci amanar ilimi ka ci amanar al'umma ka ci tsayawa a kan gaskiya to wannan ba a tara da ta wuce wannan wa man faqahu fi dinihi faqad arada bihi khairan duk wanda Allah madaukakin sarki dai ya fahimtar da shi addinin sa to ya nufe shi da alkhairi amma ya ake nufi idza urida bil fiqh al ilm al mustalzim lil amal amma fiqhun da ake nufi ba kawai shi kenan da an yi tambaya ka faɗi mas'ala ba kai ka zane hukuncin shi ya zama ilimin da zai zama fahimtar addinin da za ta lizumta maka kuma ka zama mai aiki haka zama ya fi amma kuma kafi kowa lalacewa ku ake gayyata a lokacin da za a wani abu na san zuciya ku za a gayyata ku ba da fatawa irin wannan da ake ce ma masu gyara taki ka za ka mutanen mu suke cewa ai a je wajen wane zai gyara abin da ya lalace kuma ake a gyara idan wata matsala ce ta shafi gwamnati kuma ta son zuciya misali to irin su ake gayyatowa eh, a Tunis an yi shugaban kasa abin nan Bourguiba Bourguiba na taɓa baku wannan labarin lokacin babban malami babban malami al-imam al-imam al eh, ibnu ashu ashu mai littafa a tarihi wa tanwir suna ne daga cikin manya-manyan littafan tafsiri da aka rubuta su a wannan zaman a lokacin al'imam ibnu ashur ya kai shekara kusan 80 da wani abu shine mufti diyar tunisiyya shine mai bada fatawa na kasar Tunis aka yi wani lalatattun shugaban kasa da ake cin shi Burtsiba shi so yake duk wani duk wani abu da ya shafi eh, musulunci sai ya kashe shi irin mutanen nan ne orientalist abin nan kai secularist al'annaniyun wanda su ba addini a rayuwarsu kawai a duniya aka shirya cewa za a hana yin azumi a tunis saboda ya sa economist da masu ilimin strategist sun tsaya sun masa bincike cewa azumi na kawo rauni rauni na jawo karancin aiki ga ma'aikata idan kuma ba a yi aiki da yawa ba to za a rasa kudaden shiga idan aka rasa kudaden shiga to tattalin arzikin ƙasa zai yi ƙasa sau da haka sai yanke hukunci abinda za a yi duk wani ma'aikaci a ƙasar tunis a hana shi yin aji aka gama komai sai aka ba alamatun na ashir rahmatullahi alaihi aka ta shi zai je ba da fatawa kuma ya fito gidan talabijin ya yi jawabi shekarun shi tamanin da wani abu a lokacin aka ba shi sai to ai zan yi ya gama ya yi jawabai ya jawabai ce ce ga abin da shugaban kasa yake ya kawo duk abin da suka bi da kaza da kaza ga abin da masana tattalin arziki suka ce sai da ya gama sai da ya kai karshe sai ce yanzu kuna tsammani a wannan shekarun nawa da na kai ina fatan in cika lafiya za a zo a yi wannan katobar so da duk wanda ya bada wannan kafatawa arne ne shi kafiri ne ya ce salamu alaikum shi ce ba abinda za su mishi a lokacin to kage yin waɗannan malamai na Allah ke. mutum ya zo ya aiki shekara da shekaru sai ƙarshen rayuwa sai a bata mishi rayuwar shi Allah ya tsare to shi ne wannan fiqhu amma ne al-mustalzimu lil amal alkhairin da ake nufi zaka samu nan ba kawai ka zama ka tafi fahimci fikihun ba a'a ka tsaya kuma akan gaskiya ka tsaya akan gaskiya irin ilimin sahabbai irin irin ilimin tabi'ai irin ilimin asba'u tabi'i ga tsabagen ilimin sannan kuma ga tsabagen tsoron Allah to shine ake nufi na ilimi fikihu mai haɗe da tsoron Allah ba fikihu mai haɗe da son zuciya ba yanzu eh, lokacin mu da kasan kasar tunis din nan rigingimin ta tuntun matsalolin su sun yawa kasa ce da turawan turawan faransa suka shiga cikin ta suka mata kasa kasa tana ɗaya daga cikin kasashen da faransa ta lalata su wani dan uwa yake ban labari yace sun je kasar ke kai tafiya kilomita ashirin baka ga mace mai dan kwalu ba a kasar tunisiya kilomita ashirin ana tafiya ba za ka ga mai dan kwali ba ba dan kwali a ƙasar ce aka sa dokar aure ƙara mata ba yadda mutum ya ƙara mata ta biyu ba sai dai ya auri mata ɗaya kuma doka ce rubutacciya duk wanda kuma aka kama shi ya ji ya ƙara mata ta biyu to za a ɗaure shi ɗaure mai tsanani a shek mahmud shaltut ɗaya daga cikin shiyuhul azhar ya ba da labari a cikin littafin sa al'islam a aqidatan wa Ya ce wani mutumi almajirin shi a ƙasar tunis ya ba shi labari wani mutum ya yi aure ya ƙara mata ta biyu a ƙasar tunis shi ke nan sai 'yan sanda suka ji labari aka ji aka ce kama shi aka zo da manya-manyan motoci irin kama an zo kama ɗan ta'adda aka zo kofar gidan shi aka tsaya yan sanda suka fito da bindigogi ya karya doka sashi kaza kaza kaza dokar da take kai kara mata shi kuma gashi ya kara mata Sheikh Mahmud Shalfus ya ce lakin ar-rajul hakimun yace mutum yana da basira yana da hikima yan sanda suka fito aka nuna masa cewa an kama shi ga waran shi kenan ce na me ya ka ba shi takarda ya duba sai ce to ai ba ni wa ya ce muku mata ta ce sai ce ai ba mata ta ba ce kawai na ga da ma ya ce inda ma hiya haliyati ya ce girlfriend ta ce shi kenan kuma kawai sai kowa ya haka da bindiga sai aka mammaka da bindiga aka mai da bindiga aka ke sai kuma ana koma aka bashi ana ko ana bashi hakuri ana bashi hakuri shi kuma yana cewa kun ci min mutunci yanzu nan ma hutawa nake yi sai na kai kara ni ma na kwato yanci kaga darasin shine an yadda mutum ya zama da kilaki kuma ba zai kara mata ta biyu ba to haka kasar tunis to shi yasa kwa yan kwanakin nan ba a yi shekara ba rabi rabi idan aka samu al-ikhwatul ashiqa da al-akhwatu shaqiqat suka haɗu. wanda su ma za a yi lidakar mithlu hawdul unsayin ne to duk ya zama kowa kawai za a ba kowa daidai abin da za a bada haka da mutum zai mutu ya bar uwarsa da ubansa wato babansa da mamarsa to shi ma kawai baban ya ɗau rabi maman ma ta ɗau rabi suna da tsohuwar jami'a abin da jami'atul zaituna malaman da suka fito suka ce ba ruwansu da wannan kuma sun barranta daga wannan musiba amma duk da haka suka zarta da abinsu aka samu wani malami da kasar masa babban malamin fikihu ana ce mai sa'aduddin hilali ana jin dalilin malikiya ya haddace su da ka ya tafi ya je kasar tunis ɗin ya ce ai haƙƙin shugaba ne wannan ba wanda ya isa ya hana shi so da in shi da kanshi ya yanke cewa ya hada gado ya canza matsalar gado yayi daidai yana da littafan da ya rubuta sun fi talatin malami ne sosai kawa ba ta kawa abu ta kawa Allah shirya to kaga nan shine fikihun da ake nufi ana nufin ne fikihun da ke tattare da ilimin da ya gadar da aiki ba kawai mujarradin a ce ka san addinin ka kai kawai matsaloli ka haddace su ba a ina ta kawa to abin da ake bukata kenan idan ko ba wannan ba to ba wannan alkhairi ake nufi ba alkhairi a ciki so daga ba kawai mujarradin fiqhu ake nufi ba to shine bayanin da ya kamata mu fahimta babul fahmi fil ilm babun da zai bayani akan fahimta ta ilimi fahimta a cikin ilimi kaga dai yana da alaka da wancan kenan duk karatun da aka yi ana son ka zama mai ka fahimce shi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية فإذا أنا أصغر القوم فسكت وأن حديث يا جبات أبايا dama ka'ida al-Imam az-Zabidi ya faɗa mana cewa da hadisin da ya ambace shi a baya ba zai nana tashi ba amma in akwai wata fa'ida da ta dadu akan waccan da ya faɗa to zai ambace shi to nan akwai wata fa'idar da bai ambace ta a baya ba to shi yasa ya sake ambata wannan hadisin na Ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam uciye bi jummarin aka zo ma manzal sama da dabino aka zo da danyen dabino aka zo da shi a gaban annabi shine juma'a فقال إن من الشجر شجرة bayan an gama cin dabinan nan sai manzon ya ce lallai a cikin bishiya a cikin bishiyoyin duniya akwai wata bishiya inna min ash-shajari shajaratan kaga al-fahmu fi al-ilm kenan manzon sama an kawo dabino da aka gama cin dabino san sai kowa ya shiru sai manzon ya ce a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها نبئوني ما ce misalin ta misalin mummuni ganyenta baya faduwa kasa ku bani labari wata bishiya ce mutane kowa sai ta tafi wance ce kaza ce wance ce kaza Abdullahi radiyallahu anhu sai ce sai naji a zuciyata ai da dino ne ba yanzu muka gama mashin da dino ba shine abin da malamai suke cin shi istimalul qara'id kai amfani da wasu abubuwa da suka bayyana na alamomi sai ka fitar da wani hukunci yana da daga cikin abin da ake son alƙali ya zama ina jin na taɓa ku labarin al-imam shuraih al-qadi wasu mata guda uku suka shigo wajensa yana tare da almajiransa su uku shi kenan sai suka tafi sai ce inna ihdahunna sayyibun والثانية بكر والثالثة حامل shi matan nan uku da suka tafi ɗaya bazawara ce ɗaya budurwa ce ɗaya kuma tana da ciki kuma duk suna cin hijab sai kowa hankalin shi ya dum to malam ya duba ne sai dai daga cin almajiran shu'aibu sai ya ce ta yaka gane ana gaba tsamani sai ya ce ɗayar wadda na ce muku bazawara ce tun da ta shigo ta kafa min ido ta ce idan ta yake ba ta jin kunya kowa ko ce daga nan ne na gane ba zawara ce ce wada na ce muku budurwa ce tunda ta zo ta dukar da kanta haka ba ta daga kai ta kalli ido na ba ita kuma ta ƙarshen da na ce muku mai ciki ce tunda ta zo ta sa hannunta a gaba haka sai ta rika turo lullubinta ba haka masu ciki suke ba sai ce ku bi su ku je ku gani ku je ku bincika wata ja ka bincika ja abin da ya faɗi haka to shine wannan na ana son mutum ya zama yana da irin wannan sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma sai ya kalla a ai dabino aka gama ci me dalilin da zai sa manzo sama kawai ha wannan tambayar haka nan zaune zaman lafiya sai kuma manzo mai tambaya inna shajari shajaratan A innaha an ce dabino bishiyar dabino manzo sama yake nufi to a ciki wa zakar alhaditha an ambaci hadisin a baya ko ya ambaci hadisin wa zada fi hadhihi riwayati amma abdullahi sai ya tsara a cikin wannan riwaya ana afa idza ana asdarul qaumi fasakattu sai na kalli cewa duk mutanen da sun girme ni daga babana sai abubakar radiyallahu anhu sai usmanu sai sauran sau manya manyan sahabbai na gani ne asgarul qaw ni na fi karanta a cikin shekarun a cikin mutane na fi karanta shekaru sai na ji kunya ka in faɗi Karshe sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce innaha nakhlatu sai dabino ce bishiyar dabino ce haka koma gida abdullahi ya ce wallahi baba ta faɗo min a raina cewa dabino ne saboda na ga ai dabino aka kawo aka gama ci sai na haɗa wannan cin dabinon da aka yi da tambayar da mazo sama ya mana sai na fitar da amsar cewa dabino ce amma sai na ji kunyar ka faɗa saboda na ga duk manya-manya ba su faɗi ba sai umar radiyallahu anhu sai ya ce na wallahi da ka faɗi da wannan ya fi min alkhairi fiye da kaza da kaza na duniyan nan to kaga alfahmu fil ilmi kenan fahimta abin da ake bukata a ilimi shine fahimta haka zama mai Allah ya kuna ilmuka ka ilmi al'azairi ta ilimin ka zama ilimin raƙuma eh, kawai ji kenan ka haddace kai ta hadda a'a ana son fahimta zurfafa fahimta sannan akwai ababan da suke taimakon mutum a wajen fahimta bayan takawa idan kana da takwa Allah madaukaki na baka wata fahimta ta musamman ka zama ka fahimci abinda da wasu ba su fahimta ba sannan daga ciki akwai an haɗa abubuwa aljam'u bainal mutamathilat sannan wa tafriqu bainal mukhtalifat haɗa abubuwan da suka yi kama malamai suna cewa ba za ka zama malami ba sai ka iya haɗa abubuwan da suka yi kama da juna sannan kuma ne ka raba ababan da suka zama sun bambanta shi yasa malaman mu suke da me suke da alqawaid alfiqhiyya suke da alashbah wan nadha'ir sannan suke da alfuruq alfiqhiyya alashbah wan nadha'ir mas'alolin da za a iya dunkule su sun yi duk iri ɗaya hukuncin su ɗaya sannan akwai alfuruq alfiqhiyya su kuma alfuruq alfiqhiyya mas'ala kaza ta kama da kaza to me bambanta su me bambanci tsakanin sadaka da hiba kyauta da wahafi da hukuba jin mai bambancin su kaga dukkanin su ne daukar wani abu naka ka bada amma kuma suna da bambanci ba umara kuma yanzu na lissafa sun kai nawa akwai sadaka akwai hiba sannan akwai umara sannan akwai rukuba sannan kuma gane sannan ga waƙafi so me bambancin su falfuruqul fiqhiyya ke bambanta maka su sai ce maka bambancin da ke tsakanin kyauta da sadaka sadaka ana yi ma wanda ke da bukata ita kuma kyauta ana yi ma wanda ake so ko ake girmamawa in ka dawa abu za ka iya ba shugaban ƙasa kyauta so yana da bukatar abin nan aka girmama shi ne shi yasa ka bashi. kakan iya ma babanka kyauta me yasa ka ma babanka kyauta kila bai da bukatar wannan abun me yasa ka masa saboda soyayyar da kake masa da kuma girmama shi da kake kana ma malamin ka kyauta wata kila malamin nan bai da bukata amma me ka masa saboda soyayya da girmamawa kaga hiba kenan amma ita sadaka fa ana yi ma wanda yake mabukaci ne to al-furuqul fiqhiyya to wannan yana cin abin da ke sa mutum ya zama yana da fahimta iya gane abubuwan da suka yi shi yasa malaman eh, ilmin nafsi suna cewa daga cin abin da ke sa ke gane a gane yaro zai yi basira ya zama yana da fahimta shi ne zama zai iya bambanta tsakanin kaloli hada masa tsakanin shudi eh, shudi wanda yake ba ba ba ba mai duhu ba da kuma shudi wanda mai duhu kalan omo kalan sama da kuma duhu sosai ya iya tantance maka su ya ce maka wancan kaza ne ka hada masa tsakanin eh, abin nan mai ruwan lemu da kuma ruwan kwai ruwan kwan ma kuma wanda bai zama mai duhu ba ya ce maka wancan ga shi wannan ga shi ina cin alamar basira ta yaro to ana son alfahmu fil ilm fahimtar ilimi da wannan ne mutum yake zama faqihi yake zama masanin fiqhu sannan ya zama mustandisi ya yi istinbati ya ciro wani abu a cikin littafin Allah madaukakin sarki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan sami irin wannan sai ga Allah ya ba mutum wata fahimta ta musamman to ana buƙatar wannan kai ya zama kawai tunaninka shine kai ka haddace abu a'a ka zama kullum idan bayan hadda to ka zama kuma kana fahimta in son samu ne ma kar ka haddace abu sai ka fahimce shi wanda yana ciki babu liqtibati fil ilmi wal hikmati babun da ke bayani akan al-iqtibati fil ilmi wal hikmati ana son mutum ya zama yayi fata da kansa na samun ilimi da kuma hikima ya halatta kai giffa a iqtibat min al abinda ake ce ma al shine ne an tatamanna ma li من دون أن يزول ما لغيرك أن تتمنى ما لغيرك kai fatan abin da wanin ke da shi kai ma ka zama kana da shi amma ne min ghairi an yazula ma li ghairik ba tare da abin da dan uwan naka yake da shi ya kawo ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi kira shi da alhasad domin alhasad tamanni zawali jali ghayrika kai fatan ni'imar da wani kake da ita ta tafi ne ake ce alhasad ko kuma ni'imar da ake tsammanin ta same shi kar ta to maza sama sai kira ta da alhasad to shi yasa malamai idan suka tafi ce alhasadu ala naw'ain mazmumun wa mamduhun akwai hasada wacce take a bar zargi wadda mai yin ta bala'i ya hau ya afka masa ciwon zuciya sai ya kama shi ya mutu ita ce kaga wani Allah madaukaki Zakiya ya masa ni'ima ko kuma kana ganin akwai alamar ni'imar za ta zo sai mutum ya rika ji a ransa cewa ina ma ni'imar ta tafi ko ina ma kan ni'imar ta zo ita ko al-jibba al-hasad da take an yadda da ita kuma a bar ya ce ita ce ka gan shi da wannan abun kuma kai fatan kai ma Allah ya baka irin shi nashi kuma nana kuma nashi ma ya ta haɓaka yana da duwa kai ma kuma Allah ya baka naka ya ta haɓaka yana da duwa to wannan alhasadul mamduhu kenan ita ma wannan hasadar almamduhu din annabi sama ya keɓance ta abu biyu shine abin da al-Imam al-Bukhari ya babi anan yake cewa ne yake cewa babun الاختباط في العلم والحكمة باب لكي بياني أكن هل السمتين fatan, ni'ima da Allah Maɗaukacin sarki yama wani ta ilimi da kuma ni'imar hikima da Allah Maɗaukacin sarki ya bashi abinda ake cewa hikima waccan dai fahimtar addini fahimtar addini tare da aiwatar da abin da aka fahimta a yadda ya dace عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود ابن مسعود بابا قوبني بايا بقات الساب وترجمة النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين باب فاته نخيمه wani abin da ka gani ga wani ya same ka fatan da ya halitta illa fitnatai ne ai illa fi khaslatain isnatai ne sai a abubuwa biyu abu biyu shine ya halitta ka ga wani Allah ya masa kai ma ka ce oh ni ma Allah madaukakin saki mun irin nawa ne rajulin atahu Allahu malan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya fasallatahu ala fasallita ko fasallatahu ko fasallita ko fasallatahu duka sai Allah madaukakin sarki ya dora shi ala halakatihi fil haqq wajen sariyar da wannan dukiyar a cikin gaskiya dukiyar ta ya neme ta ta halas malamai suka ce dukiya na da sharta أن يكتسب في حق وأن يبلك في حق أو أن ينفق في حق شرط ما بيكينا أني ما أكن جسيا سننكم أعيوة بيت أكن جسيا تتازم المال الصالح كينا دوت يجب ما نصر يبا يتنيم المال الصالح للرجل الصالح ماذا لا دوت يتجري أهن متنقين دوت يجب أكن يتتحلت sannan kuma Allah ya taimaki mai ita duk aikin alkhairi da shi za ka ga ake yi duk aikin alkhairi da shi za ka ga ake yi an nemi dukiya ta hanyar halas ta tabagen halas sannan kuma me bayan haka duk aikin alkhairi nan ake dukiya amma dukiyar babban abin nan malami kuma ɗan kasuwa a ƙasar saudi arabia sheikh suleiman rajih wani mutum ne mai dukiya da aka yi ya ɗauke dukiyarsa ga baki ɗaya ka cokan bayan ya tara danginsa da na kusa da na nesa kowa sai da ya masa kyautar tashin hankali kamar yadda ake faɗi ya ba su dukiya mai yawan gaske kowa ya raba musu da 'ya'yan shi da kowa sauran dukiyar gabaki ɗaya kuma sai ya ɗauko babban malami a shek safarul hawani hafizahullah ya bashi ya ce shi ne zai zama shugaban wannan dukiyar tasu Allah kada ya san alkhairai wanda suka je Saudi Arabia za su ta gani raji raji raji kilan kaje canjin kudin ka ba a bankun raji aka canza ma kudin ka to nashi akai shi ya sadaukar da wannan dukiyar kaga irin waɗannan akwai su muna da kun irin su a Najeriya akwai su a duniya irin su ba su da yawa cikin sahabbai irin duke su sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu سلط ala halakatihi fil haqq manzala ta sama da sayyidina Uthman ya kyauta za a tafi yakin Tabuka manzala ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da sayyidina Uthman zai yi ba zai cutar da shi a addinin shi ba ba shi ba zanibi saboda wannan dukiyar da ya bada wani kuma ya tara ya tara jama'a fa awa ana ta tara ma yaya ana ta tara ma yaya kuma duk yayan sun tambade su tambade wancan ya kudu wancan yayi arewa ana dawo ka kalli gabas shi kuma yana ƙara duyawa shi kuma yana ta ƙara wahala wajen taskance dukiyar malmalu malaka illa yau tunfiquhu dukiya ba ta ka bace sai ranar da ka bada ita shi yasa duk mutumin da kaga Allah ya taimake shi yana da dukiya ya ɗebi wani abu a cikin dukiyarsa mai yawa ya gabatar kafin ya mutu wallahi Allah na san shi in ka mutu ba shi kenan na ba da wannan labarin a a tasirin azumi babban malami ɗaya daga cikin malaman ƙasar Saudi Arabia Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Arifi hafizahullah yake ba da wannan labarin ya ce alƙalin ne abokin shi abin ya faru da shi mutum ne ya tara dukiya ya tara dukiya kawai ya mutu aka zo zai da kowa aka kawo takaddun dukiyarsa ga wannan alƙalin Sai da kowa na kusa-kusa na dangi sai aka samo sai wasu bafanninsa ɗan uwan babansa ko yayan bafanninsa kai aka gayyato su aka yi bincike aka tabbatar da cewa tabbas suna da dangantaka da shi ‘ya'yan bafanninsa ne kaga za su yi asirci kenan tunda babu bafannin ba kowa ba yi da ba yi da kowa ba yi da kowa haka kawai duke yake bauta mawa Allah shi kyauta shi kenan sai alƙalin ya ce to gashi aka tabbatar shi kun ga wannan dukiyar ta ce Allah ne zai tabbatar muku da ita amma don Allah mutumin nan an bincika ba a san wani aikin alkhairin da ya yi ba dukiyarsa don Allah ku taimake shi ku aiki yadda a ɗibi wani abu daga cikin wannan dukiyar kafin a raba gadon nan ai masa wani aikin alkhairi ko a gina masa makarantar marayu ko a gina masa masallaci ko a je a gina wasu abubuwa dai masu amfani don Allah in ji alƙalin yana hada su da Allah shi ke nan kawai suka yi tsalle suka ce na shi Allah ce malin saƙahu Allahu ilaina shi kai Allah ya aiko mana sai ya ce wallahi dama tun da nake ban taɓa ƙaruwa da ko izin shi ba ko yel bai taɓa ban ba shi ma ɗan ya ce kai kai kaɗai za ka faɗa ka shi ma ɗan ya ce dukkanin mu ta ce wallahi ittifaqin mu shine ko kifi kifi ba za mu ba shi ba za mu yi ba mu yadda a ba a ciki ba alƙalin nan haka ya raba dukiyan nan uku tsakanin waɗannan mutanen suka ja kuɗinsu dare ɗaya Allah kan yi bature shi kuma yana ce yana amsa hisabi shi ne abinda ba ma ganewa ai ta faɗa ai ta faɗa mai faɗi ma haushi shi ake ji a tara ga sun ƴaƴan su tambadewa suke amma abinda za ka makanka wayo ne ka ɗiba a nan zariya nan kusa kusa ake ban labarin wani mai kuɗi da na faɗe shi kun san sunan shi abin da faru da shi a ƙarshen rayuwar shi ce na kusa da shi yake ban labari ƴaƴan shi na jini wanda ya haife su wallahi talla yana kwance jini ke zubo masa ta hanci yana ɗibi yana faɗin cewa kaza na shi ya ba masallaci kaza ce wallahi ba za su fasiya ya daba. ba ƴaƴan shi suka ce wallahi ba kai ba a nan gerin yi wannan abu nan za iya mu kusa kusa ka ce wallahi ba kai ba ya fashe da kuka ya hancin shi na zubo da jini ba haɓo fa yake ba jini ne daga jikin shi da ƙwaƙwalwar shi jinin ke zubowa yana kuka yana cewa bakin cikin da za ka min kenan wane ina cewa kaza na lalata ba abin da ban yi ba na sauke turawa ni turawa nake nema yace kamar kalle da Allah mai da ni haka aka yi kuwa Allah suka ce kurfisi ba sai yadda ba abin da ya yi yin da wancan lokacin kafin shi zai iya su ko ya hada su da yan sanda su kaure su to yayi amma dai na yanzu kan bai isa ba suka ce ko shi ba zai sake ba ji da na asibiti zai musu asara ana har yanzu ba likitoci na ci ba ai ba su gama ci ba haka bawan Allah nan ya masa Allah ya gafarta masa Shi shine hauma haumar da mutanen mu suke to shi shine fasullita ala halakati fil haqq Allah ya dora ka dora ka fa zai mun dukiya karfi gare ta kai ma sai Allah ya baka karfi da za ka iya dije ta sannan za ka iya daidaitawa kaga kulli da kalli hadisi ka kalli kalma wa rajulin nan mutum da biyu da ya halatta ka ganshi kai wannan ya halatta kai fata irin su wannan arrajihi din ya halatta ka gansa ka ce to Allah ka bani dukiya irin tashi ni ma in yi abin da yake wa rajulin atahu Allahu al-hikmata sai mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi hikima hikima nan ana nufin ilimi da aiki da shi akan hanyar da ta dace shi na ke ce mata alhikima hikimin kenan fa huwa yaqdi biha sai ya zama da wannan hikimar yake hukunci wato da aikinsa da zai akan ilimi yake wa yu'allimuha kuma a tsaye na ne yana karantar da mutane to ya halatta in kaga irin wannan kai fata ce kai ma Allah ya baka na ga yaran mu su zo su tsaya a bakin titi su ga mutum ya wuce da katuwar mota ba su san biya a ciki ba kila ma kawunan mutane ne a ci wallahu alam da Allah ko wannan wai ko ita ma yi na tabba ko bai san yadda aka same ta ba shi yasa aka ke ginin hata haura gidajen mutane sukata sun mutu ana son a ci dadi ana son a rika waya ana son a sa wando wando matsatsi mai tsada kuma ba za a yi aiki ba kaga dole a gano na a dauka rawa hannun mutum yake yi idan ya ga abun wani sai ka ce mamar sarauniyar ingila mamar sarauniyar ingila kun san ciwon hauka ta yi har ta mutu ko ciwon hauka tsata ita duk abin da ta gani sai ta ga hannunta na rawa sai ta tace shi mamar sarauniyar ingila wannan sarauniyar ingila <laughs> mamar ta mutu barauniya ne Allah shi kyauta <laughs> duk abin da gani sai ta ɗauke shine sarauniya shine sarauniya ta siya komai na kusa da wajen ya zama nata so da in mama ta fito shan iska to duk abin da ta dauka ta dauna yar ta ne <laughs> ji sarauta ko eh, an yi ke sai nan da zai barauniya Allah shi dauka Allah shirya to shine wannan to wannan ya halatta kenan ya halatta kai fata kaga wani Allah ya bashi ilimi yana aiki da ilimin kuma yana karantarwa sai ma ka ce Allah mai da kai kaman wani hmm? sannan ya halatta kaga wani Allah ya bashi dukiya yana amfani da dukiyar nan kan hanyar da Allah ke so ya halatta kai fata ka ce Allah madaukakin sarki ya baka sauran abubuwa kuma manzo sama bai ce ai fata ba har ma Allah ya hana haka wala tatamannu ma faddala Allah bi ba'dakum ala ba'd lirrijal nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadli haka ga wani Allah bashi falala wata wani abu kawai shi kenan kace kai ma kana so a ka roki Allah kace kai ma Allah ya baka alkhairin da yafi dacewa da kai ba dole bane abin da aka bawa ne ka gan shi kai ma ka ce irin shi kake so Allah ya baka amma waɗannan abubuwan sun samu shaida na gawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran abubuwa na rayuwa to kai ma ka roki Allah madaukakin sarki ka ce Allah ya baka naka in ƴaƴa ne kai fatan ka ce Allah ya baka kai ma irin naka da makamantan haka Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in malam imani amin da fara mana Allah shiga bata malam mutum ne yana sana'ar tuki wato direba ne sai sanadiyar mutane biyar mutane biyar uku a lokaci daya biyu kuma a lokaci daya sai bai samu damar yin kafara ba har azumin ramadana ya shigo sai kuma ya samu da rashin lafiya bayan ramadan da kwanaki kadan sai ya rasu bai yi azumin kafara ba bai rama azumin ramadana ba tambaya ta nan za a rama masa azumin wani azumin za a rama guda nawa za a yi ma kowanne wanda ya zama sanadiyar mutuwarsu waye nauyin yin kafara ke kansu to na farko malamai suna da sabani akan rama ma wani mamaci aji idan mutum ya mutu akwai hadisi ba hadisi dai ba mun karanta da ku a can sulhakam annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin mutumin da ya mutu ake bin shi bashin azumi za a rama masa wani wata ta yi tambaya mamata wani ya tambaya baban shi maza su ne ce idan ana bin su bashin kuɗi kuka biya musu to zai yi suka ce sai masu ne ce fadainu lahi a haƙƙo an yi kuma bashin Allah shi ya fi cancanta a biya daga nan malamai suka yi sabani akan wannan hadisi al-imamu Ahmad da al Abu Dawuda da wasu daga cikin malikiya suka tafi akan cewa hadha fi sawmin nadr khas azumin ba kan shi kawai ake ne a gurin sun kulle kofa me azumin ba kan ya dau alƙawarin zai yi wani azumi sai mutu bai yi ba to shine za a mata misali kamar ya ce in Allah ya mishi kaza to shi kuma zai yi azumu ma kaza aka ji ya faɗa haka amma kuma sai ya mutu bai yi ba to a nan al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud al da wasu daga cikin malaman Malikiya su suna ganin shi sai ne za a rama masa wasu kuma malaman suka tafi akan cewa za a rama masa kowane azumi kowane azumi mutum ya mutu za a rama masa wasu kuma suka yi tafsiri suka rabe suka ce idan azumin da ya sha ya sami ikon ya yi sai ya sakaci bai yi ba to shine za a rama masa misali azumin watan ramadan ya zo da lafiya bayan ramadan sai ya samu lafiya sosai ya koshi sosai ya zama lafiyayyen mutum amma kuma sai ya ci ya kirama har ya mutu bai rama wannan azumin ba sai suka ce za a rama mishi amma idan a saka ci ya yi ba ana gama ramadan din sai ya rasu kaga bai samu lokacin ramawa ba ke sai suka ce ba za a rama mishi ba ba za a rama mishi da yawan malamai suna ba da fatawa da wannan fatawa amma ni dai abin da nake faɗa shine duk azumin da mutum ya mutu ana ake bin shi to fita daga sabani shine a rama masa ya ce ya fi kwantar da zuciya ne istiyatu. ko ya sakaci ko bai sakaci ba ko azumin bakance ne ko kowane azumi ne in dai na farida ne to a rama masa domin haƙƙin Allah ne kuma manzon sama a cikin hadisin cewa yi fadainullahi ahaqqu an ba. zahirin hadisin abin da ya fito cili ne hadisin yana nuna kowane azumi duk da akwai ruwaya da ta zo aka ce wa alaihi saumu nazri a wata riwaya wa alaihi saumu shahari azumin wata ɗaya. to azumin wata ɗaya, nan kusan malamai sun tafi akan cewa ya azumin ramadan so daga idan mutum ya mutu ana bin shi ko azumin kafara ko azumin eh, ramadan ko azumin da ya ɗaukan kansa alkawari tsakanin shi da Allah zai yi ce bai yi ba duka waɗannan azumoman wajibi ne saboda idan mutum ya mutu bai yi ba abin da ya fi shine danginsa sai su rama mushi man mata wa alaihi siyamun fama anhu waliyu. in ka ɗauki ma wannan hadisin na kira ce fi siyaƙi ashaq a ummu man mata wa alaihi siyamun sama anhu wali فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من مات وعليه صيام صام عنه وليه duk wanda ya mutu ake bin shi bashin wani azumi to waliyin sai ya masa azumin wane ne yanzu za a yi yanzu yadda za a yi shine warasa al'asaba alwarasatu al'asaba magadansa waɗanda za su gaje shi su hasibci shi su za su raba eh, a ƙarƙashin ƙa'ida al-gurmu bil ghunmi al-gurmu bil ghunmi idan da kai kake tsammanin ka fashi kaya a jihun kai to kuma sai yanzu wani abu ne da za a yi na biya to kai za ka fitowa da abun da cin aljihunka al abin da kai kake tsammanin ka samu a gado shi ya fi kowa samun gado mun sha faɗin matakan ko akwai bunuwa akwai ubuwa akwai jududa ko ukuwa an yi sabani kan wanne ya fi amma dai jududa ta fi sannan sai umuma bunuwa na tsayantaka ɗanka shi ya fi kowa gado idan akwai shi to shine yake zama zakaran gwajin gaske shi kawai kujera zai kafa ya ɗauki kafa shi ɗaya ya harɗa kafa ya ɗora ɗaya a sama ya ce duk ku gama fatan kasan ku ni kuma sauran bin nawa ne to kagan aka zo aka ce ana bin baba bashi na azumi to shi zai fi yin azumi sannan sai baban mutum baban mutum baban mutum shi ke biye mata domin da ba da to baban ke kusan hawa kujerar ɗa sai ya zama zai yi asirci ko sannan sai kaka jududa kakanni kakantaka daga nan sai ukuwa yan uwan shi musamman ana magana ka ko ko kuma liyadin kai domin su al'ikwatu li'umbin su eh, min afabil fardi ko da nassun qur'ani su ne fakku ta ƙwarani to daga nan kuma sai umuma babbantaka yayin baban shi da kallon baban shi to haka ake kasawa algurmu bil gurmi wanda ke tsammanin ya kwashi kaya da yawa to yanzu kuma nauyi ya hau kansa da yawa sai ya hau haka za su raba azumin sai su raba kowa ya mishi sannan kuma waɗannan azumoman duka za a mishi za a mishi na farillar sannan kuma a mishi na azumin azumin ramadan kuma za a mishi na kafara Allah ka tsare mu daga wannan talalabiya shine wannan wallahu a'lam hmm. ni da ran kafiri kowanne ana mishi haka malami sun yi sabani akan wannan mas'ala kaulin da ya fi shine na musulmi ake magana kan na musulmi ake magana kai domin haƙƙin Allah wannan amma su kafiri diya ake badawa za a ba dangin sadiya kuma sun ce sun yafe shi ke eh, su diya ake badawa diya kafiri kuma rabin diyar musulmi ce eh, in za a ba da yaushe ne waye da ziki cewa wai za a iya biyan diya kai ne ko <laughs> miliyan hamsin ne da ko ne ko na yau da aka fitar masu timing committee miliyan hamsin da wajen tara ne muke zai kusan dai miliyan sittin to kage rabi za a bada amma gawar kafiri ba sai an yi mata azumi ba akwai sabanin malamai maganganu biyu Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin ya kawo waɗannan matsalolin amma rajin kauli kafiri ba sai an masa azumi ba اللهم آت نفوسنا تقواها نعم Fa Allah ya ba su lafiya wanda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu duka gabaki da Allah ya ji kansu gabaki da mu kuma Allah ya sa mu cika da imani ni ba ko na aboki na tsohon aboki na tare muka yi makaranta allo da shi yau ya rasu ya dade yana jinya architect ne wasu daga cikin ku sun san shi ko sun ga hanyar shi yaro aboki na ne tare muka yi makaranta allo da shi gida da baya yau ya rasu Allah mu ya dade yana jinya cancer ta jini ya je har indiya da waye da waye da waye amma dai allah ya kawo ƙarshen rayuwar shi yau allah ya huta allah a gafarta musu tsohon musulmai duka ga baki ne da suka gamu gidan gaskiya allah ya gafarta musu allah ya ji kansu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa